'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Don mata da muke da shi da suke da ciki da kuma yara ƙanana da kuma da da muke da shi a ƙaramar kuma ma balwa kuma ta taimake mu ta ƙarsama da wannan aikin asibitin. An so gina ta tun zamanin gwamna baba mai mangoro wanda ba samu an kammala ba kuma mu mutanen mabalwa gaskiya muna bukatan asibiti mutanen wannan ƙauyen idan suka ce za su zo nan fadan gwamnati shi wannan rashin kyan hanya sabana shi kaɗai ma ya isa mutum sai ga mutum eh, rai ya salwanta a nan. Al'ummar Maya Bello da kewaye kenan a can jihar Adamawa ta arewa maso gabashin Najeriya game da watsin da hukumomin jihar suka yi da aikin gina babban asibitin garin fiye da shekaru goma da suka shuɗe a dakaci. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura. Asare bacin kiwon lafiyar al'umma na cikin al'amura goma sha bakwai da ke kunshe a daftarin muradin ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomi da gwamnatocin kasashe masu tasowa irin su Najeriya ke ƙoƙarin cimmawa sai dai shekaru kusan bakwai da sanya hannu a kan wancan daftari aiwatar da ababen da ke cikinsa na tafiyar hawainiya a matakai daban-daban. Alal misali yadda gwamnatin jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya ta fara gina wani babban asibiti na ƙwararru a kan miliyoyin naira a garin Mayo Belwa amma bayan kashe kuɗaɗe maƙudan miliyoyin naira sai hukumomin jihar kawai suka yi watsi da aikin yanzu kusan tsawon shekaru goma kenan hakan dai na nuna yadda kiwon lafiya ke fama da kalubale a kasar ta najeriya sunana abubakar saliu ahijo plumba fi sani na da ahijo masanganare an wayi gari kayakin asibitin da aka ake aka story ma an ɗebe an sace kuma gwamnatoci guda biyu da suka sire a guda ɗaya na bindo ya zo ya mana alkawari akan zai zo ya karasar bai zo ya karasar ba still haka kuma yanzu shi gwamna fintiri wanda yake kan kujera lokacin kamfen din shi ya zo ya yi mana alkawari da cewa zai zo ya ƙara shi ma har yanzu ya shekara da wani abu har yanzu an kusa a yi guguwan siyasa ma bai sake juyowa ba so mu dai mabalwa muna nan a wahalce marasa mu muna shan wahala at least wani lokaci ma zin muke tafiya da mu jinya domin ma bolwa asibitin da ake kira cottage maternity ne dan kankani wanda ba zai iya daukan mutane masu yawa ba so ma bolwa dai tana cikin halin haulayi game da asibiti kawai sai dai mu tafi yola wani lokaci ma sakamakon haka yana kai ga mata masu ciki ma suna iya rasuwa har at least dai mun nada kwamiti amma bolwa na ta gari wanda har ya kai ga ana zuwa ana neman alfarma amma ya cutura so yanzu haka da muke maganan nan ina mai ƙara kira muna mai roƙo daga federal government zuwa state government zuwa wasu ƙungiyoyi na duniya na taimako muna neman a taimaka mana sakamakon mabalo ba karamin gari ba ne mabalo babban gari ne tana da ƙauyuka masu yawa jama'a kuma allah ya albarkaci mabalo da jama'a masu yawa so don allah don annabi muna roƙon allah muna roƙon ku a taimaka mana a zo a ƙarasa mana asibitin da za a ce gwamnatoci biyu suka zo iya sun ƙarasa wannan asibitin ba kuma mu mutanen mabalwa a gaskiya muna bukatan asibiti da za mu samu shi gavna da taimaka ya duba mu a mabalwa don gaskiya bamu da asibiti general hospital mu a balwa muna nema a taimaka a karasa mana wannan babban asibiti mu kamar su aliyu walgama kama da manyan mabalo sun je kotesi na tuna su alaji suwa mayero sun nemi gwamna bindo ya zo har an zo an duba an zo da mutane an zo an duba shi da kansa gwamna bindo ya zo ya duba kamar gobe za a yi aikin gashi nan dai har yanzu so shi yasa muke neman agaji da tallafi daga wannan a gwamna marufintiri gwamnatinsa taimaka ma mutanen balwa gaskiya ba mu da asibiti kazalika shamsuddin Adamayo, shugaban kungiyar matasa na karamar hukumar mayo belwa a can jihar adamawan ya yi karin haske dangane da irin wahalhalun da marasa lafiya a yankin ke fuskanta karamar hukumar mayo belwa karamar hukuma ce da ke da ƙananan watan ƙauyukoki duk wani mazaunin karamar hukumar mayo belwa da ma wa'inda suke ƙauye ƙauyuko ƙauyuka na kusa da karamar kuma balwas cikin wata rayuwa da zaran idan dai aiki ya kama ka na wanda kake bukatan ganin babban likita sai dai ka ɗauki majinyaci daga karamar hukumar misali kamar a yanzu irin su dundere sai dai ka ɗauki mutum daga can ka shigo da shi cikin maya balwa daga maya balwa ka sake ɗaukansa da mota ka sake kawo shi fadan jiha mun ta korafi a matsayin mu na matasa korafi a kafafen sada zumunta ta facebook instagram twitter watakila kowa allah zai karkato da hankalin gwamnati su dawo a gare mu su duba yiwuwar wannan abun su gyara mana shi haƙar ba da cimma ruwa ba amma muna fatan watakila yanzu idan har sakon ya kai ga su gwamnati muna roƙon su da Allah da su taimaka ma watan community na mayo balwa da ƙarasa wannan asibitin da aka fara ba a rufe shi ba ba a yi plasta ba ko da su taimake mu ba don mu ba don mata da muke da shi da suke da ciki da kuma yara kanana da kuma da tabai da muke da shi a karamar kuma ma balwa kuma da taimake mu ta karsa da wannan aikin asibitin to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da hukumomin jihar ta Adamawa ke faɗi dangane da wannan batu duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla, masu rare Malam Musa askira wani mai sharhi ne akan al'amuran yamu da kullun a can jihar Adamawa, yayi tsokaci dangane da wannan yanayi da mutanen Maya Bello ke ciki a kan sha'anin kiwon lafiya. Maimakon wani gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan a asibitin a ƙarisar da ita sai aka ɗauke wannan asibitin mm. a kai ta wani local government wato ganye kenan ko mm. a can kuma ba a karisar ba mm. shi kenan sai ya zama mana dukiyan kasan an rusa ta ba samu ko ɗaya ba mutanen wannan ƙauyen idan suka ce za su zo nan a fadan gwamnati shi wannan rashin kyan hanya sabana shi kaɗai ma ya isa mutum sai ga mutum eh, rai ya salwanta a nan idan kuma suka ce za su tafi ta can zin can ma har yanzu yana da nesa ka fahimta aiko mm. dama abin da ya kamata duk wani gwamnati in ya zo ya cire wani abu daga wurin to zai kawo madadin abin da ya fi wannan wancan ƙauyen kuma su ma maimakon a ce an gina musu ba a ci gaba ba mm. gaba ɗaya an rusa dukiyar ƙasan a wurin mm. ba nan ba ba nan ba najeriya ya kamata mu fitar da harkan siyasa a kan in muna so mu sa najeriya a ranmu mana mm. mu gina ƙasan in ba haka ba in idan jihar adamawa tana so ta ci gaba dole ne fa idan an ce ga abin nan an zo an kafa ta don saboda al'umma su samu su mora to a samu continuation wato a samu wanda zai zai ci gaba da wannan sai dai gwamnatin jihar adamawa ta ce tana sane da wannan aiki na asibitin mayo belwa kuma tana ɗaukar matakan da suka dace kamar yadda sakataren labarun gwamna umaru fintiri mr salman kumangar ke faɗi kwanan nan shi mai girma gwamna Eh. ya ba da tabbacin cewa wannan asibitin yana ɗaya daga cikin asibitin da aka zayyana akan cewa za a sake farfaɗo da ita amma akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin an riga an fara gudanar da aiki aiwatar da aikin wannan asibiti tun lokacin gabna murtala in yako Mm. kuma yanzu ba za a tashi mm. kwatam a zuwa ce cewa za a fara wannan aiki in ba an bi wasu matakai wanda aka tabbatar cewa an samu adadin kudaden da zai bukata da kuma shi wanda zai aiwatar da wannan aiki kada mm. ka an riga wani fara wannan aikin tsohon aiki ne yanzu kuma sai an dawo an sake bididdigin yadda aka fara Shi ne kawai abin da ake ciki yanzu kuma mai girman gamna ya ba da tabbacin cewa nan da wata biyu za a gama tantance duk komai duk matakan da ya kamata a ɗauka kafin a sake soma a baiwa wasu mutanen da za su gudanar da wannan aikin har a gama. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Mamman Lado, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne